Malamin na addinin Kiristanci a bangaren ɗariƙar Katolika ya ji hankalin al'umma cewa kar wanda ya fari a koyin wani alfahari a rayuwa, domin kuwa babu wanda zai rayu har abada. A dai cikin bayanin ya yi wani ƙarin haske akan abin da sa suke shafa toka a goshinsu shine domin su tunatar da juna cewa daga turɓaya aka halarci kowa, sannan kuma kowa cikin turɓayar zai koma. nan kuma daga ƙarshe malamin na ɗariƙar katolika ya yi cikakken bayani akan azumin da suke yi na kwanaki har arba'in bari mu ji abin da ya ce so in haka ne kada kowa ya yi fahariya da duniya eh, ya san cewa zan koma a gun allah sunana reverend father zakaria samjumi ni ne secretary na catholic secretariat da ke a abuja na fannin eh, darikan katolika a fadin duniya nan duka a sanin mabiyan addinin krista musamman darika na katolika muna fara abinda muna kira laraba ta toka rana ne kowane mabi eh, wanda shi katolika ne yana karba uh, yana karba toka a goshi so wannan kuma domin ya tunace mu akan cewa daga turbaya ne muka fito turbaya kuma za mu koma inda na fito so wannan yana kira ko akan kowane mutum cewa sai dai mu yi abubuwan da allah yake so abun da littafi mai tsarki ke koya mana azumin nan yana dawo kwanaki arba'in amma dai da farko lokacin da yesu almasihu ya tashi daga matattu sanan almajira sun fara koyaswa ya zama addini mabiyan yesu almasihu a wannan rana na tashiwan yesu daga matattu wanda muna kira pasca so e, shi ne wato tunawa da azaban da ya sha akan giciye mutuwarsa da kuma tashinsa daga matattu nasarar da ya ci akan mutuwa so shine tushen mu tushen ban gaskiyar mu kamar mu eh, krista baki daya tashar kundin shahara mahadi